ke cewa ya ji ka a wani wata tambaya da ka amsa mazaje da suke sanya wa matansu dokoki kafin su aure su so sai yake cewa wallahi fa matan zamanin nan fa sai da dokoki yace shi yanzu a garin su in mace ta kusa aure wai zuwa take tana bin tsofaffin samarinta suna lalata da ita wai da sunan bankwana a ƙarshe yace ya tura da sabon ya tura a masallacin sheikh jafar ya tura da dubu biyu ta akawun ɗinsu sadaka to Allah saka maka da alkhairi da yar dubu biyunka da ka bayar ai mata kan bata zama matarka ba duk yadda bata zama taka ba kaga ai ba matar da baka aure ta ba ai baka da yancin ka kafa mata doka bayan dokar Allah da annabi maganar su je gurin samari suna lalata da su dama Allah ya riga ya kafa musu doka hmm. da haka in ka faɗi wannan ka jaddada abin da Allah ya faɗa ne a yi maganar kar ta je ta yi lalata maganar kar ta yi yaudara duk wani akwai aya akwai hadisi akwai maganganun shari'a sai ka tunatar da ita Allah ka ce wance ki ji tsoron Allah Allah ya hana kaza Allah ya hana kaza da haka ba wannan abin muke nufi ba ka fahimci fatawar mu ba abin da nake faɗa shine wai saurayi bai auri yarinya ba wai ya kafa mata doka wai in za ta fita wai sai ta tambaye shi da wace aya da wani hadisi wai in za a je unguwa da ita wai sai ta buga wa saurayinta wai sai ta nemi izini wallahi ba ku da aya ba ku da hadisi ba ku da dalili ba ku da hujja shine na gaya wa 'yan matan nake cewa kar ki yadda wani saurayi ya kafa miki doka bai aure ki ba ya hana ki sakat yaya ban na kira ki a waya ba ki dauka ba ina kika je ta shiga wanka ya kama zaginta kar in sake kira ba a dauka ba sai ka ce warka ai ba daidai bane wannan ina kika je na gan kin fita ba ki gaya mun ba wannan fa malam kar ka ɗauka labari ne aka bani wato baki da baki wata yarinya tana kuka take gaya mun ta ce wallahi malam ikon da yake yi da ni saurayi na ko ubana baya iko da ni ko ubana ta ce wallahi ban isa ne motsi ba ta faɗa ya ta abin nan kuma bai aure ni ba haka kurin kuzo kuna kama musu doka wanda ba ku da garanti sau nawa ne ake zuwa ma a ƙare shekaru ana ana kaunanta ku tsallake ku gudu baka da hujja baka da dalili baka aure ta ba ba matarka ba sai ka bari sai ta zo gidanka amma al'amur bil ma'ruf wan nahi anil munkar ku umarce su da kyakkyawa ku hana su akan mummuna wannan abu ne mai kyau ba wanda ya hana saurayi ya gaya wa budurwarsa ki ji tsoron Allah karki yaudara karki ci amana karki kaza amma magana za ta je kasuwa za ta je unguwa za ta je za ta je gaidon mara lafiya wai sai ta nemi izinin ka baka da dalili wallahu alam